Kamfanin Google ya fitar da wata sabuwar fasaha ta ƙera wayar hannu mai kyau rahusa arha da karko a Najeriya da sauran wasu kasashen Afirka biyar ta cikin wani shiri mai suna Android One Program. Shirin da ya fara amfani da wayar Infinix Heart 2X510 a Najeriya. a wani taro da Google ya yi a Najeriya wanda ya janyo hankulan mutane sosai a jihar Legas. Google dai ya bayyana cewa cikin 'yan makonni masu zuwa mutane za su iya kallon hotunan bidiyo na YouTube ta wayoyinsu ba tare da yin amfani da datarsu ba. A ƙasashen da suka hada da Najeriya, da Masar, da Ghana, da Kenya, da Morocco. Hakan zai bai wa mutane damar ajiye hotunan bidiyo na YouTube kuma duk lokacin da suka kashe datarsu za su iya kallon bidiyon ba tare da amfani da datar ba. Kamar yadda masu kiran kasuwa wannan shiri suka ce wannan ƙudiri ne na tabbatar da cewa an samar da wayoyin hannu masu ɗauke da fasahar zamani ga miliyoyin mutane da ke nahiyar Asiya, Afirka da sauran ƙasashen duniya. Kamar yadda Siza Sangupta wani babban jami'in Google ya ce, sama da mutane biliyan uku da ke faɗin duniyan na amfani da yanar gizo domin samun ingantaccen rayuwa da ma ƙirƙirar dama ga duk al'umma ya ci gaba da cewa samar da wannan wayar ga Najeriya da sauran ƙasashen Afirka abu ne mai kyau idan aka duba kashi saba'in cikin ɗari na mutane a Najeriya na amfani da wayoyinsu wajen shiga intanet Android One za ta ba su duk abin da suke so kuma cikin rahusa Infinix Hard 2X510 ita ce wayar farko da ke da fasahar Android One da aka fitar a Afirka. Yanzu haka za a iya sayan wannan waya akan shafukan yanar gizo cikin sauki.